radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurari Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Kun kamo rediyo VOH a cikin shin sana daren yau Laraba ta bawa ranar samu. Muhammad Amin Ibrahim ke muku sallama kuma zai kasance tare da ku a cikin shirin tun daga farko har zuwa ƙarshe. Ga irin jerin abubuwan da muke dauke da su a shirin namu na dare. Bayan kun saurari cikakkun labaran duniya daga bakin Tahir Amin sai mu kawo muku shirin na Afirka a yau wanda Hassan Barka ya shirya kuma zai gabatar. Har ila yau Hassan Barka na nan a cikin shin nan na muryoyin masu saurare. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin na kusoshin rayuwa wanda Zainab Bashir za ta gabatar. Bayan shi kuma akwai ɗauke da shirin nan na shirya Alkur'ani wanda Sheikh Dr. Abdulkadir Mubarak ya shirya kuma zai gabatar. Daga ƙarshe sai mu kawo muku shirin na duniyar mu a yau. da fatan masu sun su daɗin wannan sheshe za mu gabatar musu amma kafin duka wannan sheshen zo muku sai kun sa shirin na kun san tare da abdullahi salihu katsina ai su are lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba ɗaya ga watan Satumban shekara ta 2021 wanda ya daidai da 23 ga watan muharram na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 234 da suka gabata a rana irin ta yau wato 23 ga watan muharram na shekara ta 1209 hijira kamariya allama mullah muhammad mahdi naraki ɗaya daga cikin manyan malaman addinin musulunci a ƙasar iran ya rasu an haife shi a ƙasar ta iran sannan kuma ya fara karatun share fage a gida bayan haka ya je birnin najab na kasar iraki inda ya karatunsa a gaban manyan malamai na lokacin bayan haka kuma ya fara karantarwa da wallafe-wallafe na littafai littafin jami'ar sa'adat yana ɗaya daga cikin fitattun littafai waɗanda shehin malamin ya rubuta a rayuwarsa. masu ware ko kun san cewa shekaru 82 da suka gabata a rana irin ta yau wato ɗaya ga watan agustan shekara ta 1939 aka fara yakin duniya na biyu hakan kuwa ya biyo bayan harin da gwamnatin nazi ta kasar jamus karkashin jagorancin adolf hitler ta gaddamar ne akan kasar poland a yunkurin hitler na mamaye kasashen nahiyar turai hitler ya samu damar mamaye mafi yawan yankunan kasashen turai da kuma wasu yankunan arewacin afirka amma a farkon shekara ta 1943 sojojin nazi sun fara fuskantar matsaloli a yunkurin na mai tare soviet wanda daga lokacin ne kuma suka fara fuskantar kuma baya a wannan yaƙi kamar da kasashen italiya da japan waɗanda suke mara baya ga jamus a lokacin su ma suka shiga cikin matsaloli da ƙarshe dai a cikin watan mayun shekara ta 1945 sojojin nazi sun mika kai bayan da sojin tarayyar soviet suka kora su har zuwa cikin birnin berlin a gabashin asiya kuwa an ci gaba da yin dauke daɗi da kasar japan da da karshe da amurka ta jefa mata bamabamin nukiliya a cikin watan agustan shekara ta 1945 daga lokacin ne kuma ta miƙa wuya yakin duniya na biyu dai ya yi sanadiyar mutuwar mutane kusan miliyan 40 tare da asarori na ɗaruruwan biliyoyin daloli. masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 da minti zuwa 7:50 da minti na safe. Agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da minti na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti zuwa 7 da minti 20 GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labarun duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. Garkuwar makaman ƙasa irin masu arha suna iya kakaɓo makamai masu tsada na ƙasashen waje. a najeriya kuma shugaba buhari ya tuɓe ministocin wutar lantarki da kuma noma sannan ya mai gurbin su da wasu sannan za ku ce an buƙaci ƙasar libya ta sallami dukkanin mayakan da suka shigo ƙasar daga ƙasashen waje yanzu kuma ga cikakkun labaran babban kwamandan sojojin sama na ƙasar iran ya bayyana cewa ƙasar ta sami ci gaba sosai a harkar garkuwar makamai masu linzami a cikin shekarun da suka gabata ta yadda a halin yanzu sojojin sama na ƙasar suna iya gano mafi ƙanƙantar abu a sararin samaniyar ƙasar tashar talabijin ta firas tv a nan tehran ta nakalto burgediya janar mahdi sakafi fart mataimakin kwamandan sojojin sama na rundunar khatamul anbiya yana faɗar haka a yau laraba sakafi fart ya ƙara da cewa kafin nasarar juyin hali musulunci a nan ƙasar iran ƙasar tana iya gano abubuwan da suke cikin sararin samaniyar ƙasar ne mai tazarar kilomita 380 kacal amma a halin yanzu sojojin sama a sansaninsu na khatamul anbiya suna da na'urorin rada na zamani wa'anda suke iya gano duk wani abu mai tashi sama ko menene kankancinsa daga tazarar kilomita dubu uku sakafifar ya kammala da cewa ci gaban da ƙasar ta samu a shekaru 40 da suka gabata ya ninnin hasso 400 sannan na'urorin rada na sojojin sama a kasar suna da fasahar gano sautin makamai ko mai kama da haka a sararin samaniya a ƙarshe iran tana iya kakkaɓo makami ko jirgin saman yaƙi da makamai masu linzami masu tsadar dalar amurka 900 da garkuwan makamai wa'anda aka kera a cikin gida wa'anda tsararsu bai fi dala amurka goma ba wani mai magana da yawon fadar shugaban ƙasar tarayyar najeriya ya bayyana cewa shugaban ya tuɓe ministoci guda biyu a yau laraba wato ministan ayyukan noma da kuma wutan lantarki sannan ya mai gurbin su da wasu Tashar talabijin ta Channel 24 ta nakalto Mr. Femi Adesina kakakin fadar shugaban ƙasa a Abuja yana faɗar haka a safiyar yau Laraba. Ya kuma kara da cewa ministocin da aka tuɓe sun haɗa da Muhammad na Nanano na ma'aikatar noma da kuma raya karkara. Har ila yau da Sale Mamman na ma'aikatar wutar lantarki. Har ila yau labarin ya kara da cewa shugaban ya maye gurbin wa'annan ministoci da Muhammad Abubakar a matsayin ministan noma. da raya karkara da kuma abubakar aliyu a matsayin sabon ministan wutar lantarki wannan dai shi ne sauyin ministoci na farko wanda shugaban ya yi tun bayan karɓarsa shugabancin ƙasar a shekara ta 2015 adesina ya kammala da cewa mai yiwuwa nan gaba shugaban ya ƙara wasu sauye-sauyen a majalisar ministocinsa taron kwanaki biyu na ƙasashe makwabta ga ƙasar libya ya buƙaci gwamnatin rikon kwariya ta ƙasar ta libya da ta sallami dukkanin mayakan da suka shigo ƙasar daga ƙasashen waje sannan ta yi riko da yarjejeniyar tabbatar da zaman lafiya ta ƙasar wacce ta buƙaci a gudanar da zaɓen majalisar dokoki da kuma shugaban ƙasa a cikin watan disamba mai zuwa shafin yanar gizo na labarai africa news ya ƙara da cewa ministocin harkokin waje na ƙasashen chadi niger tunisia sudan masar da kuma algeria ne suka halarci taron na kwanaki biyu a birnin algiers babban birnin kasar algeria har ila yau jan kubis wakili majalisar ɗinkin duniya na musamman a ƙasar libya da babban sakataren ƙungiyar ƙasashen laraba ahmad abul ghaid har ila yau da kuma wakili daga ƙungiyar tarayyar turai da sun sami halartar taron tun shekara ta 2011 ne da ƙungiyar tsaro ta nato ta samar da wasu 'yan tawaye suka kifar da gwamnatin muammar gaddafi a ƙasar libya wanda ya kai ga barkewar yakin basasa a ƙasar wannan halin ya ci gaba har zuwa shekarar da ta gabata inda aka sasanta tsakanin mutanen ƙasar sannan aka kafa a gwamnatin riƙon ƙwarya masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran majiyar tashar talabijin ta almayadin ta ƙasar lebanon daga ƙasar siriya ta ba da sanarwar cewa an cilla makamar roka kan cibiyar yaƙi da ƙungiyar da'ish ta ƙasa da ƙasa da ke wajen birnin dair zur na arewacin ƙasar ta siriya labarin ya ƙara da cewa an cilla makamar rokan ne da misalin karfe takwas na yammacin jiya talata kuma harin ya haddasa asarorin dukiya amma babu labarin ko akwai asarar rayuka majiyar ta kara da cewa mayakan kungiyar 'yan ta'adda masu samun mafaka a cibiyar sun rikice banda haka wata majiyar ta bayyana cewa makaman sun taso ne daga yankunan da sojojin siriya suke iko da su a yankin jiragen yagen ƙawancen dai sun yi ta shawagi daga baya har zuwa tsakiyar dare amma babu labarin kai farmaki ko lugdan wuta a wani wuri cibiyar ƙawancen amurka da sunan yaƙi da ƙungiyar 'yan ta'adda ta da'ish a ƙasar siriya dai ba bisa ƙa'ida ba aka kafa ta a arewacin ƙasar Siriya. A ɓangaren wasanni, ƙungiyoyin wasanni na sojoji na rundunonin sojojin ƙasar Iran da kuma Rasha ne suka zo na farko a gasar wasannin sojoji ta ƙasa da ƙasa na shekara ta 2021 wacce aka kammala a nan ƙasar Iran. Kamfanin dillancin labaran IP na ƙasar Iran ya bayyana cewa a yau ne aka kammala wasannin sojoji na wannan shekara. a garin Konarak na lardin Sistan da Balushistan daga kudu maso gabacin ƙasar Iran kuma 'yan wasan ƙasashen Rasha da Iran ne suka zo na farko yayin da sojojin 'yan wasa na ƙasashen China da Syria suka zo na biyu da kuma na uku a jere. Wannan dai ne gasar wasannin sojojin ruwa ta ƙasa da ƙasa karo na shida kenan da aka gudanar, kuma manya-manyan jami'an sojojin ruwa na ƙasashen Rasha, Iran, Syria, China da kuma wasu ƙasashe biyu ne suka sami halartar gasar daga ranar 31 ga watan Agusta zuwa yau 1 ga watan Satumba. Masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. labaran duniya ke naka saurara tare da tahir amin yanzu kuma sai shirin nan na afirka a yau wanda hassan barka ya shirya kuma zai gabatar afirka a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kulewa da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau inda muka saba tattaunawa da masana ko yin sharhi kan wani batu da ɗau hankali a nahiyar mu ta Afirka. To a shirin yau za mu je tarayyar Najeriya inda gwamnatin jihar Katsina da ke arewa maso yammacin kasar ta sanya hannu kan wata sabuwar doka ta shawo kan matsalolin tsaro da niyyar magance wasu matsalolin rashin tsaro da ke addabar jihar. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. To Marilla, a Najeriya a wani mataki na shawo kan matsalolin tsaro da ke addabar jihar Katsina, gwamnan jihar da ke arewa maso yammacin kasar ya sanya hannu kan dokar magance wasu matsalolin tsaro da ke addabar jihar. Hakan na kunshi ne a wata sanarwa da mai taimakawa gwamnan Aminu Masari kan harkokin yaɗa labarai ya fitar a ranar Talata. Dokar wacce ta fara aiki daga ranar 31 ga watan Ogista ta kunshi matakai goma sha biyu da suka hada da haramta safarar shanu daga jihar ta katsina zuwa kowace jiha a najeriya haka kuma ta haramta ɗaukar itace a manyan motoci daga cikin jeji haramta sayar da dabbobi a kasuwannin kananan hukumomi wakilinmu a jihar ta katsina yar zahardina umar ya aiko mana da ƙarin bayani game da wannan sabuwar dokar a ta na ganin ta kawo karshen matsalar tsaro da ake fama da ita wadda hakan ya yi sanadiyar rasa rayuka da dama tare da lalacewar dukiyoyin biliyoyin game da raunana mutane ba adadi. gwamnatin jihar katsina ta bi sahun takwararta ta jihar zamfara wajen bullo da sabuwar dokar hana cin kasuwannin mako-mako da aka saba yi a jihar tare da hana sai da man fetur a cikin jarkoki a gidajen mai wanda suka ce yana ƙara ruruta wutar wannan matsala kazalika dokar ta haramta sayar da dabbobi a kasuwannin batsari safana Ɗan musa jibiya malumfashi da dutsen ma da sabuwa da faskari da kaita da kankara da ɓaure da mai aduwa da caranci da kuma kafur. Audu labaran malumfashi shine kakakin fadar gwamnatin jihar Katsina ya yi mini ƙarin haske game da wannan sabuwar doka da gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari ya sanya wa hannu domin dakile matsalar tsaro da jihar ke fama da shi tuntuni. To yanzu sabbin matakan su ne wata doka ce wadda ya sa eh, gwamnan ya samu hannu ta ma fara aiki daga yau dinnan. Su kuma waɗannan dokokin sun haɗa hadda cewa an rihe wasu hanyoyi na da jibiya da gurbin ɓaure da ke cikin ƙaramar hukumar jibiya an rihe su kwata-kwata an hana ba za a ƙara amfani da su ba ana ba masu motoci shawara ma maimakon su amfani da wannan ita hanya ta jibiya zuwa gurbin ɓaure su amfani da hanyar funtuwa kazalika ma hanyar kankar zuwa sheme an hana ga duk wasu motoci na masu sufuri su ma an ce su dauki hanyar funtuwa daga cikin waɗannan abubuwa da kalisa babu inda aka nuna cewa gwamnati za ga irin matakin da gwamnati za ta dauka idan aka kama wasu ko wani ya karya wannan doka wannan tsarin haske za ka yi to ai ita doka dama in an san an yi ta cewa ai dole an yi tanadin tanadin ka sakamakon punishment to hukunci in an hukuncin da aka tanada shine cewa da an kama dama in an kama wanda ya za a kai shi kotu kotu za ta yanke mashi hukunci Da zamfara an ce duk mutum da aka gani da mashin su uku in ba su tsaya ba a halbe su kuya take ana a'a mu ba a ce a halbe ba amma dai a kai su kotu su jami'an tsaro su kai su kotu kuma kotu an yi umarce su cewa kada su ɗauki lokaci yanke wurin yin wannan shari'a da an kawo a yi ta nan take ba bata lokaci. sai dai kuma masana tsaro da al'amuran yau da kullum na yi wa wannan sabuwar doka wani irin kallo Muhammad Babangida wani mai sharhi ne akan siyasa da al'amuran yau da kullun na ganin akwai wasu gyare-gyare a wannan sabuwar doka da gwamnatin jihar Katsina ta sanya wa hannu. Shin koya yake ganin ɗorewar wannan al'amari musamman da yake akwai karancin jami'an tsaro da ake fama da su a kasar baki daya wato babban matsalar shi ne lokacin da aka irin wannan doka a boda area wato inda ke da ah, kan iyakoki da Nijar musamman muna gani babu gidajen mai amma kuma akwai man su su masu gidajen man hasara ta koma gare su amma still ana samun man dokar najeriya ta kwana biyu ce zuwa uku a zamfara an yi kuma irin labarin da muke samu a zurmi da shinkafi 'yan ƙauyuka sun ce sun ga bandits din na jaye da mashinansu ma'ana kenan ta yi aiki to amma ana iya sustaining wato a cigaba gaba da ta dokar najeriya ta 'yan kwanaki ce so in za a ci gaba da yi a ce an hana to wannan za ta yi aiki akwai kuma magana ta Uh, uh, kamar ni na kalli abin ba a sa dokoki ba ba a sa abin da ya kamata a yi ba shin idan an ga mutum uku kan mashin ana wa'anda akwai sarki a kansu sai a kyale su kahin in kama su in kama su in kira dan sanda a kai su ba su ya tsere ko kuma su kashe ni kaga jihar zamfara sun zama specific sun ce idan an ga mutum uku irin wa'anda ba a yarda da su ba musamman sun yi hanyar daji to a halbe su kamar yadda dokar ta bayyana ma'aikata na musamman da suka hada da ma'aikatan lafiya da jami'an tsaro da 'yan sanda ne kadai aka amince su amfani da keken nafef da mashin a lokacin da aka shiga dokar takaita amfani da ababen hawa yanzu haka dai wannan doka ta fara aiki a yankunan da matsalar tsaro ta fi addaba da kuma jihar katsina baki daya wanda ake sa ran ganin canji akan wannan mataki da aka ɗauka masu iya magana na cewa jawabi da ɗan gari mai saurin gamsarwa el umar sashen hausa muryar jamhuriyar musulunci ta iran daga katsina a najeriya to a gaida elisa haruna umar da wannan rahoto to har ila yau dangane da wannan batun na ji ta bakin mejo yaya shinku mai ritaya wani masana harkokin tsaro a tarayyar ta najeriya da farko kuma na fara da jin ta bakin sa kan yadda su masana harkokin tsaro ke kallon wannan dokar dama akan abin da shafi dokokin da tabbatar da tsaro gwamnatin jihohi suna da dama tsara irin abin da suke ganin shine na jika na yi kira ma'ana ga shi a rubuce amma ba ya aiwatar da shi. to majo kamar an shi ana sa irin waɗannan wato dokoki haka da suka shafi sha'anin tsaro musamman kamar a nan katsina da kuma haka zamfara amma sai ake ganin cewa kamar dai abin bai haifar da ɗa mai ido kamar menene yake kawo wannan na kaso haka. to gaskiya ne zai yiwa a cewa gwamnati ta yi doka misali ta ce ta hana cin kasuwar mako mako ko ta hana sai da jo kamar a baya bayan ma akwai wani batu haka wanda ya janyo kace na je haka tsakanin jama'a inda wato gwamnan jihar ya shawarci 'yan jihar da su ɗauki makamai don kare kanuwansu eh, ya ake akali wannan batu haka akwai kamar abin da ya shafi amfani da babura haka shin kamar batun amfani da babura din nan wanda ake ganin mafi yawancin mahara suna amfani da su ta yaya ne za a yi a shawo kan irin wannan matsala haka Eh, tumanjo kamar a matsayin ku na masana harkokin tsaro wace shawara ce haka ko kuma in ce menene zai kasance mafita a game da wannan matsala ta wato yan fashi da take addabar waɗannan jihohi musamman kamar katsina da kuma su zamfara da wajajen nan duka my Mejo Yahaya Shinko mai ritaya kenan wani masana harkokin tsaro a tarayyar Najeriya. To masu sauraro kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH da ma waɗanda aka ji muryoyinsu da wakilinmu a jihar Katsina Eldar Din Umar. Ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. sai a dakaci shirin na kisoshin rayuwa wanda zainab bashir ta shirya kuma za ta karanto. Isoshin rayuwa Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu kisoshin rayuwa. wanda ni Zainab Bashir ke karanto muku shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke ƙarƙashin tashar talabijin ta Hausa TV. Yau ma kamar kullum muna nan tahe muna karanto muku wani littafi mai suna ‘Ya'yanmu amanar mu wanda Nabila Rabi Zango ta rubuta. To kamar yadda kuka sani yau zamu mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. Karar buɗe gate yaran da suke zaune a falo suka je, hakan ya sa wani saurayi da yake zaune a kujera da take kusa da tata ta ƙanwarsa ya yi saurin tashi yana faɗin ga abba nan ɗayan ƙanin shi da yake kwance kusa da ummansu shi ma saurin tashi yayi dariya macen ta sa tana faɗin lallai dokar abba ta fara aiki a gidan nan tsaki ummansu ta ja tana faɗin ni wallahi ban san inda alhaji ya je ya ɗauko wannan muguwar aƙidar ba kuma a cikin sati biyun nan ne ya fara saka wannan dokar a ce kai da ɗan uwanka ba za ku zauna kusa da juna ba sai ka ce waɗanda ba ciki ɗaya suka fito ba da an yi magana ya ce saboda zamani to wani irin zamani ne zai sa ɗan uwanka ya ji sha'awarka idan ma haka ne ai ba wani abu bane dan ɗan uwanka ya zauna kusa da kai akwai dai rashin fahimtar addini ne zai sa ya kawo ma mutane wata aƙida Babban ɗanta ya ce wallahi mu dai kam Abba yana takura mu, shi kenan babu damar ka zauna kusa da 'yar uwarka? To ya ma za a yi ka ji wani abu dan ka zauna kusa da ita? Mu dai ba irin rayuwar Turai muke ba, bare ya ce ya ga muna 'yan rungume-rungume ko kuma yana ganin muna taɓa ta. Sallamar Alhaji Samba ce ta katse su, shigowa ya fuska a ɗaure ya ce, Ashe kuna ciki ba ku fita ba, ko ba ku ji ƙarar motata ba, sosa kai suka fara suna faɗin sani da zuwa abba waje ya samu ya zauna yana faɗin ke lallai wani irin ke laila wani irin zama ne haka tashi ki ɗauko hijabin ki kisa kuma wallahi daga yau idan na ƙara ganin ki babu lullubi matuƙar mazan nan suna gidan nan sai ranki ya ɓaci kallon jikinta laila ta yi ganin dogon riga ce a jikinta ta ce amma abba wannan kayan ai ba su ba filo ɗin kujerar ya wurga mata yana faɗin kin ci gidanku ni kike faɗa ma basu matse ki ba shi shaidan ina ruwan shi da rashin matsewa ko bargo kika sa idan ya so aikata shaidanci shi ai sai yayi amanar ku Allah ya bamu dole mu kula da ku domin tarbiyya daga gida take farawa kai ma Salim daga yau bana son in ƙara ganin ka kana zama cikin falon nan sosai idan ma abinci zaka ci ka zo ka ɗauka ka kai ɗakin ka kuma zan sa maka kayan kallo da an yi magrib bana son ganin ka cikin falon nan girman ka ya wuce a ce kana zama cikin gida kana kallon kanwarka duk lokacin da zaka shigo falo ka tabbatar ka yi sallama an baka izini sannan ka shigo kuma ko da wasa na ƙara ganin kafar ka kusa da ɗakin laila sai ranka ya ɓace kai ma Hamza duk da kana karami bana son kana shige mu Laila tunda yanzu zaka shiga jami'a kai ma ka girma zan maida ka ɗakin Salim na waje wannan ɗakin naka na cikin gida zaka ka bar shi sakin baki suka yi suna kallon abban su yanda ya zo masu da wani sabon salo umma ce ta ce "Silim, ku tashi ku je din zan yi magana da shi to jama'a a nan za mu dakata sai Allah ya kai mu gobe za mu ɗora daga inda muka tsaya a madadin rediyon VOH Hausa da ke ƙarƙashin tashar talabijin ta TV, ni Zainab Bashir nake cewa sai Allah ya kai mu gobe. to bari koma gefe hana ku da sheikh dr abdulkadir mubarak domin kwatar da shirin nan na shiriyar alkur'ani بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جمع سوارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiryar alkur'ani Idan masu haro na tare da mu har yanzu muna cikin kawo muku shiri da ya shafi kira'a da kuma tarjama da kuma sharhi na waɗannan ayoyi na alkur'ani mai girma da ke cikin suratu sa'ad kuma cikin yarda Allah subhanahu ta'ala kamar yadda a cikin shirin da ya gabata muka karkare muka kai zuwa ainihin aya ta 49 to insha Allahu yau ma dai saboda matashiya za mu fara ɗin ne da ta 49 ɗin sannan kuma insha Allah mu ci gaba da sauran ayoyin da suka biyo baya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نيمان سهل دا الله دا شيطان جيفت أبي كاما بسم الله da sunan Allah mai rahama mai jin kai hadha dhikr wa innal muttaqina lahusna ma'ab wannan kyakkyawan ambato ne kuma hakika masu tsoron Allah lalle suna da kyakkyawar makoma. Jan wato aljannonin dawwamammu alhali ƙofofi suna buɗe saboda su. Muttaki'ina fiha ƙasashen ɗaya a cikinsu suna kiran a kawo musu ababen marmari masu yawa da ababen sha. To Ubangiji Subhanahu wa ta'ala a cikin waɗannan ayoyi da ainihin muka saurara yana yi mana tsokaci ne da farko sai yake cewa da mu haza zikir wato bayan ya ambaci sunayen waɗansu daga cikin annabawansa da ya aiko ya kuma ce lalle waɗannan mutane ne salihan bayi masu komawa zuwa gare shi to sai ubangiji yake cewa haza zik wato wannan wani abu ne na ambaton waɗannan annabawa ɗin waɗanda suke annabawa ne ababen girmama a wajen Allah subhanahu ta'ala waɗanda kuma suka cancanci yabo wajen Allah da kuma kirari mai kyau dangane da ayyukan da suka aikata a duniya. ubangiji subhanahu ta'ala ya kuma ce da moto su fa waɗannan annabawa lalle suna da kyakkyawar makoma a ranar kiyama Allah ta'ala yake mana ishara kan haka to wannan kyakkyawar makoma ɗin da Allah ya ce suna da ita to sai ya gaya mana wacce ce a wannan aya ta gaba wato aya ta arba'in eh, eh, aya ta hamsin sai Allah yake cewa jannat wato aljannatai ne na tabbatuwa wadda in an shiga ba a fita Allah ya ce mu fatta hatan lahumul abwab an buɗe musu ƙofofi su waɗannan annabawa da waɗannan salihan bayi waɗanda suka yi aiki domin lahira Allah ta'ala yake cewa an buɗe musu ƙofofi domin su samu dukkan wani nau'i na jin daɗi a cikinta wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Ake cewa wannan jannatu adinin din da ake cewa akwai aljannatai da Allah ta'ala ya tanada har aka sa musu sunaye to jannatu adinin wato sai manzo a wannan hadisi yake cewa wato darullahi lati lam tarha ainun wa lam yakhtur ala qalbi basharin wato kace kamar inda annabi yake nunawa a nan ita wannan aljannatai an tanade su ne wannan aljannatai ɗin wadda suka kasance Allah ne ya tanade su kuma babu wani ido da ya taɓa ganin su ba su taɓa ɗarsuwa ma a zuciyan wannan adam ba. Anzon Allah ya ci gaba da cewa la ha gairu salasatin wato ba wanda ke shiga cikin wannan aljannatai ɗin da Allah ta'ala ya tanada sai wato sunfi guda uku annabiyina wasiddiqina washuhada annabawa ne da siddiqai da shahidai su suke zama a cikin wannan aljannatai ubangiji Allah ka sanya mu tare da su to ubangiji domin ya ci gaba da yi mana bayanin yadda za su kasance a cikin wannan aljannatai sai ke cewa mutaki'ina ala sururin suna ainihin kashin giɗe akan waɗansu gadaje waɗanda suke ciki suna kashin gide suna ba da umarni a kawo musu dukkan abubuwan da suke bukata na kayan marmari su sha su ci su duk abin da suke bukata idan suka ce a kawo musu wani abu sai a amsa musu nan da nan a kawo musu ba tare da jinkiri ba kuma duk abin da suka bukata din nan sai a kawo musu a kawo musu a gabansu suna ɗauka suna ci. ko kuma suna sha kuma a wurinsu akwai tsararrun mata masu taƙaita kallo ga mazansu kawai sannan bayan Allah ya yi wannan bayani sai kuma yake cewa akwai a wajajen su waɗannan bayan Allah da za su shiga aljanna akwai mataye waɗannan mataye kyawawan mataye ne sannan suna da idanuwa manya-manya wato wani abu ne wanda yake dangane da mata babban ido kamar abin da yake nuna mana wani abu ne na jamal kenan wani abu ne na kyau ga mace ta zama tana da manyan ido shi yasa Allah ta'ala ya kiran waɗannan da cewa hurul ain ne su ko da ke wasu malaman sun ce hurul ain ai masu baki bakin ido wato daga ciki akwai farin sannan na tsakiya wannan bakin kuma mai eh, tsananin baki shine hurul ain din to amma kuma manyan idanu to su ma suna daga cikin wani abu na alaman cewa abu ne mai kyau ga mace saboda haka Allah ta'ala yake mana ishara dangane da yadda ya tanadar waɗannan 'yan aljanna waɗannan mataye suna kallo cikin wani abu na kunya suna kallo suna kallon mazajen nan nasu cikin kunya wato ba sa kallon kowa sai mazajensu wannan ya nuna mana cewa su dinnan mutane ne ko kuma mataye ne da Allah ya halice su domin mazajensu kawai ba su san kowa ba mazajensu kurin suka sani kuma mazajen nan nasu su ma sun san su ne kurin saboda aikin da suka aikata a duniya na neman yarda Allah subhanahu ta'ala kuma Allah ta'ala ya sanya su a cikin irin wannan hali wato hali na jin daɗi da annashuwa ga mata a gefen su ga abubuwan da suke bukata su ci dukkan waɗannan ubangiji subhanahu ta'ala ya tare da musu kuma wannan cewa suna kallon mazajen su ne kawai kallon suna yi musu ne domin ƙauna da suke musu kuma ba sa ƙaunar kowa sai wannan mazaje nasu da Allah ta'ala ya haɗa su tare da su saboda haka ubangiji yake ba mu wasu siffofi na irin waɗannan matan aljanna ke cewa shekarunsu ma tsaraikun shekaru ne da su wato duk shekarunsu guda ɗaya ne ba wannan tsohuwa bace wannan yarinya bace wannan wato matsakaiciya a shekaru bace a'a duk shekarunsu ɗaya ne misali a ce duk 'yan shekara goma sha takwas ne ko duk 'yan shekara goma sha tara ne misali haka kuma kyawun su ma duk kyawun su ma iri guda ne babu wacce tafi wata kyau haka suke tattare haka kuma suke ainihin tare da juna. wannan ba. shi ne aka yi musu alkawari da shi don ranar alkiyama. Hakika wannan arzutawar mu ce wadda ta karewa. Ubangiji Subhanahu ta'ala sai yake cewa wannan shi ne abin da aka ainihin tanadar muku kuma kusuwa ku waɗanda kuke masu taƙawa aka tanadar muku da shi liyomil hisab wato domin ranar hisabi ranar kiyama Allah ta'ala ke cewa to fa shi wannan da muke muku bayani arziki ne daga gare mu kuma arziki ne wanda ba mai yankewa ba kuma ba mai gushewa ba saboda haka ubangiji subhanahu ta'ala wannan wani abu ne da yake ba wa 'yan aljanna waɗanda zai sa su cikin wannan ni'ima wata bishara bishara tun suna duniya don su san irin tanadin da ya musu a cikin aljanna allahumma ja'alna minhum ya rabbal alamin هذا وإن للطاغين خيانتي غير الجنة كما باشتك ما سدقاوا سنة دمون المرمومة جهنم يصلون فبئس المهاد واتو جهنم وداس الشجاة شجبت الزماق وا تامنا wannan sakamakon sai su ɗanɗane shi na tafasasshen ruwa da mugunya da kuma wani mai kama da shi iri daban-daban. Haza wannan ma wani gungun ne na mabiya mai afkawa tare da su sai manyan kafirai su ce ba ma yi maraba da su babu shakka su duka wuta za su shiga قالوا بل أنتم ce, A ku dai ba ma da ku, ku ne ku kawo mana shi wannan mummunan sakamako, matabbata kuwa ta munana. ce, Ya Ubangijinmu, duk wanda ya kawo mana wannan sakamakon to ka ƙara masa ninkin azaba a cikin wuta. To wannan bayan Ubangiji ya yi wannan bayani ya kuma nuna yadda waɗannan ‘yan aljanna za su kasance to ta ɗaya ɓangaren kuma sai Ubangiji Subhanahu wata'ala ya karkato yana yi mana magana akan cewa lallai akwai kuma waɗanda su kuma wanda ba masu takawa ba waɗanda su suna nan ɗagawa ce tattare da su a duniya to su Allah yake cewa suna da makoma wacce take cike da shirri. ba masu suka tsoronci sharrin da kansu bayan Allah ta'ala ya yi wannan bayani ya ce to wannan ga abubuwan da ya tanada sai ce to wannan ya tanadi su ne domin masu takawa amma dangane da waɗanda suke masu ɗagawa masu shishige waɗanda ba sa bin Allah sau da ƙafa to su fa suna da makoma mafi sharri wacce take cike da sharri lama kuma su suka tsoraci sharrin da kansu wacce makoma ce wannan wacce take ta sharri su suka tsoruta da kansu wacce waɗancan su kuma inda ma masu takawa ba za su shiga ciki to ubangiji subhanahu ta'ala sai ya bayyana mana ita sai yake cewa jahannama yadkhulunaha su lallai wannan guri jahannama ce za su shige ta za su shige ta su ƙonu a cikin wannan guri na jahannama sai Allah ta'ala yake nuna cewa wannan mutane in suka shiga cikinta ƙonuwa ba za su yi kuma in sun ƙonu tir da makoma da za ta kasance shimfiɗar da za a shimfiɗawa wanda zai shige ta ita ce jahannama tir da wannan makoma wani irin baƙin ciki za su je su tara a cikin irin wannan hali to ubangiji wani ta'ala yake cewa to wannan fa ita ce al'azaba ɗin da ubangiji ya tanada kuma za su ɗanɗani wannan azaba ɗin suna masu ƙi amma fa sai sun ɗanɗana kamar inda Allah ta'ala yake ishara domin a ciki ma akwai wani ruwa mai tsananin zafi da kuma wani abu wanda yake na ruwan miki wanda shi ma mai tsananin ɗoyi da yake fitowa daga ainihin jikin su waɗannan 'yan wuta ɗin to duk waɗannan shine abin da aka tanadar musu za su kasance a cikin wannan nau'i na azaba wani hadisi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana nuna cewa da a ce guga ɗaya na wannan gasa ɗin daga cikin jahannama za a jeho shi duniya da duniya baki ɗaya ta ɗume da ɗoyi ta ko'ina da gaba ɗaya mutanen duniya duk inda suke sai sun ji wannan ɗoyi ɗin ko'ina suka shiga sai sun ji ɗoyi guga ɗaya kurin na wannan gasa ɗin inda za a je shi cikin duniya wal iyazu billah Allah ta'ala sai yake cewa to kuma banda wannan ma suna da wata azaba ɗin da za su ainihin kasance sun ɗanɗane ta a cikin wannan nau'i na azabobin da Allah ya tanada musu a cikin wuta Allah ta'ala yake nuna mana cewa akwai nau'o'i daban-daban na azaba a cikin wannan jahannama din kamar alhamimu nan wal gassaq hamim an ce ruwan zafi ne mai tsananin zafi ga kuma wannan gassaq din kamar yadda aka yi bayani wani abu ne wanda yake fitowa daga jikin fata ta su 'yan wuta din mai ɗoyin masifa to Allah ya kare mu to sai a ce da shugabannin bata za a ci da su wannan wasu jama'a ne daga mabiyanku a duniya ga sunan sun shigo tare da ku fuja'atan sun shigo tare da ku cikin wata jahannama saboda haka za su shigo su kasance tare da ku saboda dama su a duniya sun kasance ainihin mabiyanku ne kuma za su shiga ne cikin wani nau'i na kunci saboda gurin guri ne wanda yake babu yalwa a tattare da gurin da aka sa su din a matsayake haka za a ciccusa su gaba daya to da suka ga an ciccuso su an wawwatso su tare da su fuji'atan sun shigo kalu sai suke cewa la marhaban bihim a ai ba ma maraba da su saboda sun kasance sun shigo wuta tare da ayyukan da suka aikata ne tare da mu wannan al'amari ba abu ne na so ba ba kuma za mu yi murna da zuwan su cikin wannan wuri tare da mu ba la marhaban bihim to sai aka mayar musu su waɗannan waɗanda suka kasance mabiyan nasu a duniya sai suka mayar musu da martani suke cewa bal antum la marhaban bikum la ba mu ne ba marhaban da mu ba ku ne ba marhaban da ku ba ku ne waɗanda ba a marhaba da ku domin ku ne kuka kasance kun ainihin kawo mana wannan azaba ɗin saboda hanyar da kuka bi kuka ɓatar da mu a duniya saboda haka tir da wannan makoma ta har abada da kuka samu a ciki waɗannan maganganu maganganu ne da Allah ta'ala yake hakaito mana na irin mubajala ko kuma mujadala da zai faru tsakanin 'yan wuta kuma 'yan wutan nan waɗansu ne waɗanda suka ɓatar da wasu akwai jahilai waɗanda suka kasance suna bin waɗansu akan ɓata saboda wasu abubuwa na nasibin duniya to gashi Allah ta'ala yana yi mana ishara menene za su kasance a ranar kiyama waɗannan sun zo sun kiransu su akan ɓata su kuma sun san ɓata ɗin ne amma saboda wani abu da za su samu na duniya ko shuhura ko kuɗi ko dukiya ko wani abu na alfarma suka bi su akan wannan ɓata ɗin to bayan sun bi sabata din to gashi ranar kiyama za a zo duk gaba ɗaya a haɗa su guri guda waɗannan suna sukan waɗannan waɗannan suna sukan waɗannan wannan suna cewa ku batar da mu waɗannan ma suna zargin waɗancan kowa suna zargin juna to shine ubangiji subhanahu wata'ala yake yi mana ishara dangane da irin waɗannan mujadala da za su yi in sun shiga cikin ainihin wutar jahannama tare da juna da waɗanda aka ɓatar da waɗanda suka ɓatar da su ɗin to Allah ta'ala yake nuna mana cewa za su kasance a cikin wannan hali suna ta tuhumar juna har sai an kai gurin da za su ce rabbana man qaddama lana hadha al'azab ya ubangiji duk wanda ya jefa mu cikin wannan azaba fazidhu dhi'fayn min azabin nar ka riɓanya masa daga azabar wutan nan ka riɓanya masa wato za su yi addu'a a kan waɗanda suka ɓatar da su suka jefa su cikin wannan azaba ɗin to ga wannan shine matsala tun a nan ya kamata mutum ya farka ba wai sai an jira ranar kiyama ba sannan a shiga cikin wannan hali wannan yana tsinewa wannan wannan na zargin wancan wannan na tuhuma wannan wannan yana yin wannan addu'a Allah ka kara masa azaba tun anan ya kamata mutum ya farka tun anan ya kamata ya san suwane ne waɗanda suke ba shi oda yana bi suwane ne suke cusa shi je aiki kaza ya je abu kaza ko da ko zai samu wani abu na duniya bayan ya samu fa mutuwa zai in ya mutu kuma to ga fa abin da zai biyo baya saboda haka Allah ta'ala yake ba mu waɗannan bayanai na inda al'amuran nan za su kasance tsakanin waɗannan mutane saboda haka waɗannan na farko su sun batar da kansu su waɗannan shugabannin bata ɗin dama su a cikin bata suke saboda haka su waɗannan su ne shugabannin a'immatul kufri kenan waɗanda suke kan gaba cikin bata sannan su kuma na biyu su ma batattu ne saboda su sun kasance mabiya ga waɗancan a'immatul kufr ɗin to gaba ɗayansu Allah ta'ala yake nuna mana cewa suna cikin wani hali ga kuma abin da za su kasance a ranar kiyama za su kasance suna yi wa junansu irin waɗannan bayanai wato kuma suna yi wa junansu wannan zarge-zarge suna sukan junansu to ubangiji subhanahu ta'ala shi ne ya san komai kuma ya san dukkan abin da yake gudana mu dai ba abin da yake tattare da irin waɗannan al'amura illa mu yi addu'a banda addu'a kuma lalle mutum ya farka ya san suwa yake bi menene yake kai sannan a cikin wani tafarki yake domin al'amura na bata sun yi yawa hanyoyin bata suna da yawan gaske to a takaice waɗannan ayoyi da muka saurara akwai shirya da yawa a cikinsu daga cikin shiryar da za mu ɗauka dangane da waɗannan ayoyi da muka ji na farko dai ubangiji subhanahu wata'ala ya yi alkawari zai sa duk waɗanda suke masu takawa cikin rahamarsa wannan rahama tasa aljanna ce kuma aljannan nan ya yi mana ishara da irin jin daɗin da ke tattare da ita abu na biyu shine cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya yi ishara a kan duk waɗanda suka ɓace suka ƙi bin tafarki na gari to su kuma ya tanar musu da wuta sannan allah ya yi mana bayanin irin nau'in azaban da ke cikin wuta ɗin nan na shan ruwan zafi da kuma wani abu wanda yake gassak ɗin nan wanda aka ce ɗoyinsa kurin inda za a jeho goga guda duniya zai kasance duk duniya ta ɗume da ɗoyi abu na uku da za mu fahimta dangane da waɗannan ayoyi da suka gabata shine cewa ashe a duniya duk wanda ta bi akan bata to ranar kiyama sai kun yi husuma tare da shi domin duk Allah zai tattara ku a cikin wuta kuma a cikin wutan nan za ku ga juna in kun ga juna wannan zai zargi wannan wannan zai zargi wannan a lokacin ba za ta yi amfani ba saboda haka idan mutum yana so tun a duniya ya kamata ya farka ya kasance ya fahimci rayuwa ya san wa yake bi waye zai ce yayi kaza yayi kuma a cikin abun akwai bin Allah ko ba bin Allah domin kada a ji ranar kiyama a shiga cikin wannan irin nau'i na nadama kamar yadda Allah ta'ala ya haikaito mana waɗannan bayanai da suke ciki su 'yan wuta ɗin nan wal iyazu billah to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai a shirinmu na gaba insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin وحي من القرآن to anan zan jalin zamun shirin gan lokacin da aka ɗiro da ya kawo jiki ya zama wajibi in daga aya a nan sai a wata saduwar za ku ji mu ɗaukin sabon shirin amma kafin nan a muradin wanda suka taimaka shi kamala musamman wato tahir amin da kafin labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma muna gayyatar ku zuwa shafi mu na yanar gizo wato www.tv1.ng domin sauran shirye-shiryen muke yadawa a huta lafiya.